hijira 1447 wanda kuma ya daidai da goma sha daya ga watan mayu miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurin islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu saun babu buka da ke bayani akan sha'anin azumi za mu tashi akan babi na goma sha tara bab ma ja'a fi safari babin da ke magana a kan cewa an yi gwami game da yin azumi a wurin tafiya kuma mu na 134 za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi al-bughi rahimahullah ya ce haddasa harun ibn ishaq al-hamdani هارون ابن إسحاق صدوق لي أو لما لما حديثي عن أبدا ابن سليمان أبدا ابن سليمان ثقة لي عن هشام بن عروة شما ثقة عن أبيه عروة بن الزبير كنا شما ثقة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر نانا عائشة تشي حمزة بن عمرو يا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم جميع أن أو رنتهيا وكان يطرد الصوم شي حمزة يا كتنشي yana jera azumi ne a cikin kowane wata yana azumi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai in shi ita fasum in ka ga dama ka yi azumi a wurin tafiya wa in shi ita fa afdir in kuma ka ga dama ka aji saboda ka zaɓi ne Allah subhanahu wata'ala ya bayar ga shi mai azumi amma sai Allah ce wa an sumu khairul lakum ku yi azumi din a wurin tafiya in kuna iya yi shine fi alkhairi gare ku da ajiye azumi قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس بن مالك أكو حديث أنس بن مالك وأبي سعيد كما أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود ده حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ده كما حديث عبد الله بن عمرو وأبي الدرداء ده حديث أبو الدرداء شيل عويمر وحمزة بن عمرو الأسلمي ده حديث حمزة بن عمرو شيل وانا لم كرنته قال أبو عيسى أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن عائشة تتي حمزة يا تنبي منذ الله صلى الله عليه وسلم جمد أزمي أورين تفيا حديث حسن صحيح إن جنتشن حديثي نش saboda haka da azumi na nafila da azumi na tsawa'i da duk mutum ya ga dama kuma yana iyawa in shari'a ta عليه حدثنا نصر بن علي الجابمي شنو نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجابمي ثقة قال حدثنا بشر ابن المفضل فيما ثقة عن سعيد ابن يزيد فيما ثقة آه، شنو أبو مسلمة عن أبي عن أبي نضرة عن أبي عن أبي نضرة أبو نضرة شما ثقة اللي وربما على ما حديثي آه، عن أبي سعيد الخدري شين سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال يا شي كنا نسافر أبو سعيد يا شي منكف من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تكلمة رمضان فما يعيب على الصائم صومه بأي أزم مني أزمي wala alal muftir iftarahu kuma bai aibata aji azumi da sha azumi ga wanda ya aji azumin ya sha babu wanda yake aibatawa a cikin su wanda ya ajiye yayi daidai wanda kuma yana iya azumin yayi shi ma yayi daidai قال أبو عيسى أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأن حديث إن حدثنا نصر بن علي شين الجابري ليكما ثقة لي قال حدثنا يزيد بن زريع فيما ثقة لي قال حدثنا الجريري شين سعيد بن إياس فيما ثقة لي حول السند آه، قال وحدثنا سفيان بن وقيع سفيان بن وقيع فيما ثقة لي قال حدثنا عبد الأعلى شين ابن عبد الأعلى المصري فيما ثقة لي عن الجريري أن داود تركي إسناد شين سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منكسر شيء منا تفيا تاريد من الله صلى الله عليه وسلم فمنا daga cikinmu as-sa'imu akwai mai azumi wa minna daga cikinmu al akwai kuma waɗanda suka sha azumi suka ajiye fala fala yajibu al-muftir wanda ya ajiye azumi bai jin ciwon abinda wanda ya azumi ya aikata ba wanda ke jin ciwon abinda wani ya aikata ko ba mai kushi da wani alwajidu shine ka ji kana jin bakin ciki kana jin kyaman abinda wani ya aikata to babu wanda ke jin shi ne al-muftir la yajidu wato bai bakin ciki da damuwa ga abin da mai azumi ya aikata wala sa'imu shi ma mai azumi din bai damuwa alal muftiri ga abin da wanda ya aji azumi ya aikata fakanu ya auna sun kasance suna ganin cewa man waje da kuwatan fasaba fa duk wanda ya yana da karfin yin azumin ya azumin to ya ce kusa waban waje da ba'afan wanda ko da ɗan rauni da jiki nai fa afdara ya ajiye abu fa haka mai shi ma ya kada abu isa abu isa ce haka hadisun hasan da sahih wannan hadisi ingantacce ne sai babun ma ja'a fi rukhsati lil mukharibi fil ifta wannan babi na magana kan rangwamin da aka wa mai yaki na ya ajiye azumi don ya samu karfin yakin da zai iya sa sama abu isa ce haddasa Shi ne ibn sa'id ibn jamil ibn tarif thiqatun nisab قال حدثنا ابن لهيعة شين عبد الله ابن لهيعة المصري عبد الله بن لهيعة shi صدوق ne a wurin لما hadisi. amma bayan kone wanda littattafansa sai ya koma da'ifu don hadisin da za a amso gare shi bayan ƙonewar littafansa ta wannan hadisin ifin ne saboda haka akwai malamai da malaman hadisi suka yi kokari suka gano waɗanda suke eh, yawan karantar da hadisun abdullahi bin lahiya malamai guda hudu waɗanda in aka samu hadisi shi gare su ko ga ɗaya daga cikinsu su wannan hadisi lafiyayyen hadisi ne amma idan ba su ba ne to wadda za a samu hadisin shi gare su ba wannan hadisi ba lafiyayye ba ne daga cikinsu akwai ana ce musu abadila abdullahi bin maslama alƙa'anibu sai abdullahi bin wahab al-masri sai abdullahi ibn mubarak sai abdullahi ibn yazid ibn al-haris al-muqri waɗannan abdullahi abdullahi abdullahi so hudu idan aka samu hadisin ibn lahi'a su shi ne ɗalibin ibn lahi'a to wannan hadisi lafiyayye ne za mu ga cewa nan ba ɗaya daga cikinsu ba ne kutai ba ne duk da kutai ba amintacce ne wurin malaman hadisi amma hadisinsa ya samu gare shi ne bayan ƙonewar littafansa saboda haka hadisansa lokacin da'ifai ne to sani irin waɗannan ƙa'idojin na taimakawa wurin sani ingantaccen hadisi da kuma hadisi mai rauni duk da kowane su hadisun shi karɓaɓɓe ne ba hadisun shi karɓaɓɓe ne abdullahi da lahiya hadin hadisun shi karɓaɓɓe ne sadukun tau amma bayan kone wanda tafan inda matsalar ta shigo fili saboda haka malamai suka ta kokari suna tankaɗe da rairaya har suka gano waɗannan malamai guda hudu da suke ce ma abbadila da zarar ɗaya ne ɗalibin abdullahi bin lahi'a to hadisi ya zama karɓaɓɓe lahiyayye da zarar kuma ba shi ba ne to shi kenan ka soke wannan hadisi kamar yadda yake a nan shi abdullahi bin lahi'a ya amsa wannan hadisu ne an yazid ibn abi habib shi ma al-masri an ma'amar ibn abi huyayya shi ma thiqatun ne عن ابن مسيب شين سعيد ابن مسيب ابن حزن آه، كما ثقة لي فقيه أنه سأل سأله سوى آه، معمر ابن أبي هيية يا تنبي سعيد ابن مسيب أنا الصوم في السفر دم دي عزمي أورين تهيا منين هكوشي فحدث سعيد ابن مسيب يباشي الأباري anna umar ibn al-khattab qala cewa umar al khattab ya ce matsala ta biyu kuma kenan tsakanin sa'id ibn musayyab da umar ibn al-khattab ya ji hadisi ga umar ibn al-khattab ko bai ji hadisi gare shi ba ya yi riwaya da an anna anna anna umar ibn al-khattab bai ce haddasa na ko samitu ko akhbarana ba ko to malamai na da sabani akan sama'a sa'id ibn musayyab an umar ibn al-khattab saboda haka nan ma wata matsala da na amma yawanci suka inganta hadisin sa ga umar ibn al-khattab to qala umar ya ce da zauna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun yi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan gazwatai ne yaƙi guda biyu yau ne badar yinin badar yaƙin badar cikin azumi an fi wal da kuma gazwatu fatih makka da ma cikin ramadan an fi to saboda haka eh, ce fa afdarna fihi ma mahallin shahidin ke da hadisi sai muka ajiye azumi muka sha azumi fihi ma a cikin waɗannan yakukan guda biyu saboda a samu ƙarfi na tunkari abokan adawa to wasu suka naɓa ga irin waɗannan ga wasu ayyuka na duniya su su masu ajiye azumi a wani lokaci kasan iran sun taɓa ajiye azumi a lokacin su za su yi kwallon kafa kuma suka ce aka canye bayan yi babu ba <laughs> ana kwallon ta kwallon kafa da yaƙi ina zai yiwa to nan malamai ke labawa kan cewa duk wani mai aikin ƙarfi nan ne Allah sa abinci ne kuma bai iya wannan aikin ƙarfin da azumi to an ɗauke mai azumi in ya so sai bari har wani yanayi in ya shigo in damana in ɗari in ya so sai ranka azumin wannan shekara an bai ko? <laughs> yawa eh. to saboda haka duk abin da zai kawo mata adam wahala to a zaruriyatul khams suna aiki sosai ana kiyaye addini da kiyaye abin na rayuwa da kiyaye dukiya da kiyaye hankali da kuma kiyaye nasaba sannan wasu ƙara da na shida shine kiyaye irin mutunci to saboda haka waɗannan duk ana kiyayewa da su abinda zai zan nake addini shine gaba duk abinda zai zama addinin ka zai salwanta a sanadiyar shi to gwamnatin kai salwanta da ce addinin kai salwanta gwamma a kashe ka da ce ka bar addinin ka dan fahimta ko to daga nan sai hibbun nafs kiyayewar rai to saboda haka duk abinda zai zama sanadiyar na salwantar rayuwa to musulunci ba bai ɗauki wannan abin da abin da sassauci ba duk abin da za ka yi ajiye shi baya ka kare rayuwanka saboda haka miƙa dukiyanka domin kare rayuwarka in kana da tabbacin cewa rayuwar nan za ta karu to ba da dukiyanka don kare rayuwa kan da ku sai to saboda haka eh, idan ya kasance mutumin bai da lafiya ba zai azumi ba da da balle in zai mutu ma in yana azumi an ce ki ajiye in da lafiya ashe lafiya ke ki azumi ko da saboda haka aka ba shi dama ya ajiye azumi in ya ajiye azumi sai ya ranka can wasu lokaci, kamar wanda ke da rashin lafiyar da ba ya yi azumi a lokacin zafi shi ma din sai jingina azumi har lokacin da aka kai lokacin da zai iya yin azumin iya ya yi in kuma har abada rashin lahiya kowane lokaci da ya daidai ne bai iya azumin to wannan zai koma ciyarwa magana azumi gare shi kenan ta hawa wannan hadisun idan za bi isnadin isnadin shi da'ifin ne an fahimta ko eh amma dai matanin isnadin ingantacce ne eh a badar hadisai sun inganta na yakin badar a lokacin azumi da kuma ajiye azumi sannan kuma haka nan gazwa ta fati makka a ajiye azumi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za shi yakin gazwa ta makka qala abu isa ce wa fil bab an abi sa'id an an so hadisi daga abi sa'id al-khudri Isa أبو Umar, la عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه wannan hadisi na Umar. ba mu san shi ba sai ta isnadin wani sa'id ibn musayyab ta wannan isnadi muka san wannan hadisin wa qad ruya an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil fitr fi ghazwatin ghazaha kai an ruwaito hadisin abi sa'id al-khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ya azumi cikin wani yaƙin yaƙuƙukan da yayi wa qad ruya an umar ibn al-khattab nahwa hadha kuma an ruwaito ga umar irin wannan cewa annabi yayi umarni na ayi azumi ga yaki illa annahu ah, rakhasa fil iftar inda liqa'il aduwi sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ne ga ajiye azumi din a lokacin da za a haɗu da abokan gaba don ko fatu ta sai da ya ɗauko azumi Sun jama'a suka ɗauki azumi ana tahiyya aka faɗa mai to mutane na can sun wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka abin shayir sha wasu suka ɗauka cewa ai ba umarni ya ba mu cewa mu ajiye azumi ba to tunda mu muna iya azumi ba ajiyewa za mu yi ba ci gaba za mu yi da azumi waɗanda suka ga ko su sun wahala sai suka aji kun sai da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu ba su ajiye azumi ba yace ulaika al-usatu ulaika al-usatu ulaika al-usatu da sannan ne duk gaba ɗaya sai suka ajiye azumi in ba haka ba ko ga wurin yaƙi idan ya kasance mutum na iya azumi ko za shi wurin yaƙi a wannan lokacin to ajiye azumin shine mafi alkhairu bisa ga cewa mutum ya yi azumin tun da shi yana iya yi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yin azumi da bai iya ba amma la'akari da halin da mutane ke ciki da shi suke koyi saboda haka sai aji azumin saboda su to kai da ba a koyi da kai ba in ka na iyawa ka yi amma al'abdar shi ne ka aji wannan shi ne ya fi sai dai in ba ya ci ba to wannan al'abdar in ka na iyawa shi ne ka yi azumin in ba ya ki za Sosai um, wadda ya kulu babu ahlul ilmi ra'ayin wasu ma'abuta ilimi kenan shi ne ɗauka rangwami ga ajiye azumi idan ya kasance za a wurin yaki ne daga nan sai babi na 21 babu ma ja'atul rukhsatu fil iftari lil hubla wal babin da ke magana akan cewa an yi rangwami filif tsara game da ajiye azumi lilhubla da mai juna biyu walmurzi da mai ban nono idan ya kasance akwai wahala to dukkan su su ajiye azumi amma kuma za su ranka حدثنا أبو قريب شنو محمد ابن العلاء الهمداني الكوفي ثقة لي أو لما حديثي ويوسف ابن عيسى كما يوسف ابن عيسى ثقة قال ولنما لما يدون أبو داود كون سياتي حدثنا وكيع سنة ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي كما ثقة فقيه قال حدثنا أبو هلال أبو هلال آه، صدوق لي أو رمى لما حديثي آه، سيدي فيه لين صدوق فيه لين عن عبد الله بن سوادة عبد الله بن سوادة ثقة لي عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وتبع أنس بن مالك أبو حمزة سوى أنس بن مالك آه، الكعبي شيساتي رجل من بني عبد الله بن كعب شيساتي مجناية عبد أنس بن مالك الكعبي وتم درجتين إياد عبد الله ابن كعب قال أنس ياتي أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم دواكي من الله صلى الله عليه وسلم سنكاو حالي أكمو فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا زور من الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى سينا إسكوش ينا كرم تملو سينا إسكوش ينا تعبي سرانا al-ifta karin kumallo ke nan, al’ada abincin rana ke nan, asha abincin dare sai na isko ya da yana ce abincin rana ƙoto ke da ake cewa ko da hausa fala ce eh, abincin dare ake ce makalaci ko kalaci abincin dare abincin rana kuma koto Ehm, sahi kuma karin kumallo ko sai to a kiyaye da irin waɗannan hausan suna da muhimmanci kwarai da gaske ba wa ka kaɗe abin da ake nufi shi ke nan ka faɗi ma'ana a wuce ba eh. kalma in suna da hausa to ka san hausarta yana da muhimmanci shafa'ala eh, ya ce da na zorin mazo sallah da sallah na isko shi eh, yana ƙoto faƙala sai ce udlu fakul yo kusa ka ci fakultu na ce mai nisa sa'iman ne fa azumi na kai faƙala ce udlu uhaddika an saumi aw siyami yace to yo kusa in baka labari game da azumi ko da saum yace ko kuma siyam yace sai ce mai inna Allah ta'ala ka sani cewa lalle Allah madaukaki wada'a anil musafir ya ɗauke matafiyi a sauna wato ya ɗauke mai wajabcin yin azumi an ɗauke wajabcin ya koma ne mustahabbanci in kana iyawa yi in ba ka iyawa bari an fahimta ko saboda aka nan ba azumin gaba ɗai aka ɗauke mai ta yanda korantawa ba zai yi ba wajabtun yin azumin auren ta ya aka ɗauke mai ya ku saura mai haɓanci an fahimci wannan ko sannan wa shaɗarar salati kuma an ɗauke mai rabin sallah duk sallah mai rasa a hudu to an ɗauke mai biyu an bar mai nau kenan biyu ba an ɗauke mai rabin sallah kenan ba to wannan gaba ɗaya ɗaukewa aka yi ba zai ranka ba mu je ƙarshen hadisi wa anil hamili kuma an ɗaukewa mai juna biyu awul murdi ko eh, ba wal murdi ba awul murdi amma da tarjama mun je da imam tirmidhi yace wal murdi ko duk hukuncin su guda da ita mai juna biyu da ita mai ban nono da hukuncin su guda saboda haka da mai juna bin gade da ya zuwa hadisin alhamil abu da murdu a ma, cewa Allah ya ɗauke musu azumi abu yama ko kuma a siyama ya ce ba sauma ya ce ba mun ji yadda ya ke ko tau a nan wasu malamai sukan dogara su ce mai juna biyu da mai ciki mai ba da nono gaba ɗaya ba an ɗauke musu azumi ba za su yi azumi ba sannan kuma ba za su ranka ba akwai wanda ya taba jin wannan hukunci eh kyau amma dai hadisin ba haka yake karantarwa hadisin bai karantar da haka nan gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala marasa lahiya wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ba kana Allah sai ba in kuntum marda an kun kasance marasa lafiya aw ala safarin kuko kuna bisa hanyar tahiya kuka dauki rangwamen ajiye azumi kuka ajiye to fa iddatu min ayyamin ukhra to ku lissafa adadin abin da kuka sha koranta a wasu kwanuka na daban mai juna biyu marasiya lahiya ce tana cikin marasa lahiya saboda haka ita ma hukuncinta hukuncin marasa lafiya rankawa za ta ita kuma mai ban nono hukuncin ɗanta ne ya shafe ta sai sa malamai fito suka sanya ƙa'idoji sharuɗa kafin ta ajiye azumin ya zan babu wata macen da za a ba wa nan ta shashe shi nono ɗaya ke ko kuma ya zambe karɓar nonon kowa sai nonon uwa biyu kenan sannan haka ne kuma babu wani abin da za a shashe shi ya mai madadin nono da zai sha na uwa sannan uwar ga nonon ta bai isa yaro in an ce a ce haka nan yaro halaka zai yi na an kare annaf kenan ko to sai ajiye azumi ita uwar sai ta ajiye azumi saboda haka rashin lahiyar ɗanta ne ya shafe ita ma hukuncin marashiya lahiya a sanadiyar ɗanta saboda haka sai ta ajiye azumi ta ba shi nuni ke za mu ce ba mata shawarwari ga irin wannan matsalar in mace za ta jera kwana uku ko hudu tana azumi to za ta zai rasa nuna to ta kai azumin dawudu alaihi salam yau in ta yi gobe ta ajiye jibi in ta yi gata ta ajiye don ɗan nan ya ta samun nono yana sha ita kuma ya zan tana rage wani abu cikin azumin da take yi ba ta ajiye azumin gaba ɗaya ba sannan kuma ba ta ci gaba da azumin gaba ɗaya ba balle ɗan ya halaka sai a sai su sai su a ta hiya ɗan uban bai da ƙarfin sayan abin da za a ba ɗaya sha ɗan fahimta sau, idan ya kasance dukkan su cikin hukunci marasa lafiya ne to kenan a. da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi an dauke da aka ta dauke wa matafiyi as-sauma azumi ci an kai bai rankawa eh to in ya kasance wa din ga matafiyi sai ya ranka to saboda mai wada'a ga mai ban nono da mai juna biyu za a ce su ba su rankawa kuma kalma ga kalma guda ce ko ma'anar kalma ga ɗaya ce an ɗauke wa matafiyi azumi amma kuma in bai yi bawa sai ya tuka to saboda me za ce ita mai ban nono da kuma mai juna biyu in ba su yi azumin ba a ce su ba za su ranka ba kas su yi azumi kuma kas su ranka ɗaya kenan sannan idan aka dawo gefe ɗaya wajen waba a annal musafir a sauma an ɗauke mai azumi muka ce wajabcin azumi saboda haka mustahabu ne kuma alqur'ani yi wannan bayani har Allah ce wa anta sumu khairul lakum to sai aka ce wa shaqqara salati da kuma rabin sallah rabin sallan da aka ɗauke mai wannan abada ba zai ranka wanda zai ce to ai za a amfani da wannan rashin ranta rabin sallan nan akan mai ban nono da mai juna biyu saboda aka wata aɗin nan sai a yi amfani gare su na rashin rankun azumi ko mace to sallah dama asali wurin faranta sallah sallar tafiya an ka faranta yadda mai matafiya ka ce ya sallar nan asali dama haka da aka faranta sallah حديث أنس بن مالك الإمام بخاري يروي أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة السفر ثم زيد في صلاة الحضر فرق لا تفرق تصلى ركع بي بي بي بي بي بي إلا المغرب فإنه وتر النهار ويتم المغرب وتر صلى يني كينا saboda haka ita uku aka yi sai aka yi tsari ga sallar zaman gida saboda aka idan an ce shi matafiye an ɗauke mai rabin sallah mai sai an ka yi ga asalin yadda aka fara da mai sai aka yi ga asali ba asalin yadda sallar ta ke saboda aka birbin da aka ce an ɗauke mai kama ƙari ne an ka yi saboda haka da yake ya shiga cikin halin tahiya shi ne sai aka mai sai ga asalin yadda sallar ce ya zan ba zai ranka biyu biyu biyu biyu ɗin da aka rage mai ba ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan hukuncin na cewa mai juna biyu ba za ta ranka azumi ba in ba ta iya kai ba shi ke na ɗauke mata da kuma mai ban nono to wannan hukuncin ya kauce mu qur'ani ya kauce mu sunna bai dace da qur'ani ba bai dace da sunna na wallahu a'lam imam abi abi isa ce wallahi laqad qalahu man nabiy sallallahu alaihi wasallam kiltayhima aw ihdahuma cewa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su su biyu alhamil wal murdi au ihdahuma ko kuma ɗayan ko alhamil yace ko kuma almurdi yace fa ya laha fa nafsi yace fa ya laha fa nafsi asali allaha shine bakin ciki kamar da mawaki ke cewa <clears throat> ya laha fa hindin idh khatina kahila ina bakin ciki ga alhin ƙabilar hin a lokacin da suka yi kuskure ƙabilar kahil da ba sami suka halaka saboda haka lahaka din na nahin da na sani yana ba da ma'anar da na sani ko wato ina da na sani Allah a kuna eh, da'intu min da'amin nabi sallallahu alaihi wasallam in ji shi anas ba na mutum da yake da wannan magana ba anas ibn malik al-ka'bi ai kuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yana koto yaje taho muti yaje kai ne azumi ne sai bai ci ba ya ce ka taho ba ka labari game da azumi kaji kaji kaji haɗin da ake ciki matafiyi an ɗauke mai azumi to shi ne ke cewa yana bakin ciki da bai ci abincin nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu isa ce wa fil bab ana bi umayya akwai hadisin da abu umayya ya rawaito a cikin wannan babu قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن شيء حسن أما دي معلمين سوء إنجلتش ولا نعرف لأنس بن مالك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد yace ba wannan Anas ibn Malik ba mu san shi ya amsa wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai wannan hadisi maka aiki yana da cikin waɗanda ake ce ma al-wahadan ke allazina rawahu hadithan wahida wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm yace kuma wannan hukuncin da hadisin ya zo da shi hukunci ne da malamai suka yi ijma'i akai bai ce inda ba'd ahli al-ilm ba bai ce inda aksar ahli al-ilm ba ko sai ce inda ahli al-ilm saboda ka zama ijma'i ya rubuta muku ba'abu na to ni bai da ba'abu wasu nusa kenan a wata nusa ce na da ba'abu kyawu wa ba'abu a ahli al to wannan din ya tabbatar da cewa akwai ba'abu wurin kenan cewa waƙala ba'abu a ahli al ko wato wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ce alhamilu wal murdu'u tufsirani wa taqdiyani wa tud'imani kajin da wasu kuma suka yi kaji suka ce alhamil mai juna biyu wal murdu' da mai ban nono tufsirani an ba su dama su ajiye azumi idan akwai wahala a sharɗi kenan an fahimta ta ba kowace rashin lahiya ba aka ajiyewa amma banda su zahiriya zahiriya ko ta irin rashin lahiya ta kai ba dai mara shi lahiya kuke ba a ta shi ke na Allah ce ya kurkin mara marda wa ta fari to kai kuma maridon kuke saboda ko ta irin rashin lahiya ta saboda haka zai ka aji azumi dai amma dai malamai sun tantance kowa an bar shi ya zama hakimin kai ne dangane da irin rashin lahiyar da ya kamata a ce ya ajiye azumi nan bai ko ka zama hakimin kanka kana iya tafiya da azumin ko ba ka iya ba sai in ya kasance ƙwararren likita musulmi ya ba ka shawarar cewa ka ajiye don kulawa da lafiyarka to wannan ba ka da shawara a kai shari'a ta tilasta ka dole ka aji. don kai ba masani mai ilimi kake a fannin lafiya ba na bayyanta ko sai abin da kake ji cikin jikinka ne kake amfani da shi shi ko wanda ke da ilimin rasu lahiyar ya san abin da zai haifar ma eh to ne suka ce mai tuftirani za su ajiye azumi wata taqdiya da kuma za su ranka sannan wa tud'ima da kuma za su ciyar ina ciyarwa kuma ta hito Allah hukunta musu ciyarwa fa iddatu min ayyamin ukhra Allah ya ce da ce su ciyarwa amma nan malikiya su cewa suka yi shayarwa in ta ajiye azumi taron kuma ta ciyar don a rashin lahiya ba ga jikin ta yake ba sanadi ne a sanadiyar kanta ko idan ta fada cikin marasa lahiya saboda ka ita tun da ta ajiye azumi to zai ta yi kafara amma banda mai juna biyu ita cikin ta rashin lahiya ne su maliki yayin da suka bambanta kenan ko su za su yaɗa ita sauci ko amma dukkan su kuma ba'an da Allah ce su eh, su ba da wani Ko to so wallahu alam wannan ijtihadi ne na ahli mazahib eh duk dalilin da ya natsu a zuciyarka in ka aikata ba cewa ka yi karna in ka ce ta ciyar ta eh, aji azumi ta ranka ta bayar da eh, kafara ko ta akan mazhaba kaza to ba cewa ka yi karna da dalilan su da suke amfani da su in kuma ka ce kyafta bayar kuma to ba a cewa kai barna amma arrajih gaskiya shine rashin bayar da kafara don da dukkan su marasa lafiya ne na wa bihi yaqulu sufiyan wa malik wa shafi wa ahmad kun ji ko ra'ayin waɗannan malamai kenan shi shine wanne yawa astauri ba ibn uyayna ba don galiba za mu ga imamu tirmidhi zai kawo ra'ayin ibn uyayna ko ko malik ma kaɗan ne yake kawo ra'ayin malik sai sufyan ibn sa'id al-thawri da kuma malik imam darul hijra da shafi abu abdullahi da kuma ahmad shi ma abu abdullahi to ra'ayin su kenan wa qala ba'dhum wasu malamai sun ce tufdirani wa tufimani wa la qada'a alayhima tufdirani cewa za ku ajiye azumi wa tufimani amma ciyarwa kaɗai za su wala ka ba qada alaihi ma babu ranko kan? ba za su ranka azumman ba kan fahimta ko Iyaka ka ciyarwa ɗaya za su yi me ya dalili na cewa ciyarwa za su yi na haɗe sun bi karantar da ciyarwa za su yi sannan Allah su subhanahu ta'ala tun farko cewa ya fa'iddatu min ayyamin ramkawa za su abinda Allah ya bata ke tayi wa in sha'ata qabata ko in sun ga dama suranka Wa wato ranko ganin daman su ne wala ita'ama ma amma dai babu ciyarwa kuma akan su idan sun rankan kenan in sun ga dama sun ranka to ba sai sun ciyar ba wato ba za su ba da kafara in ko ba su ranka ba kenan to sai su ba da kafara wabda ya kula ishaq mazhab ishaq ibn ibrahim kenan ibn rahoya alhamdulillah muna da lokaci babu ma ja fi sawmi adil mayyit babin da ke magana akan azumi ga mamaci حدثنا أبو سعيد سيني عبد الله بن سعيد الأشج ثقة لأور معلمين قال حدثنا أبو خالد الأحمر كين سليمان ابن حيان الأزدي فيما ثقة لي أنا الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي فيما ثقة لي إمام الكلمة ابن بن كهيل فيما ثقة لي عن مسلم ابن عمران يكي البطين البطين فيما ثقة لي عن سعيد بن جبير فيما ثقة لي كما فقيه وعطاء ibn abi rabah kenan shi ma thiqatun ne kuma faqihun wa mujahid ibn jabar ko ake ibn jubair al-muqri al-mufassir shi ma thiqatun ne an ibn abbas radiyallahu ma qala ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inna ukhti matat wa alaiha sawm shahrayn mutatabi'ain cewa ‘yar uwa ta tara su ana biyar ta azumin wata biyu jere da juna idan ba azumin ramazana ba ke da azumin ramazana wata ɗaya ne ko? ya zo cikin bukhari da muslim cewa saumin nazarin cewa azumi ne na alwashi da ta ɗaukan makanta kan fahimta ko? yi kala sai annabi ya ce mata ara aiti ki bani labari laukana ala uksiki dainu inda bashi wani mutum ke biyar ɗau'yar uwarki da ta mutu a kunti ta da biya wannan bashin zaki ko ku hita bashin zaki ƙala ta ce na'am biya zan yi ƙala annabi ce mata to fa haƙƙun a haƙƙo haƙƙin allah shi ya fi cancanta a biya saboda haka duk azumi inda ya kasance ba na ramadana ba ne to mamaci ya mutu duk ya bar wannan azumin magada ne za su kamar yadda wagatai tambaya a wani lafazin cewa mahaifiyarta ce ba a uwarta ɗan fahimta ko kamar yadda in ya bar shi dole a ba cikin dukiya sai a biya mutane bashin su ko to shi ma Allah a biya bai bashin shi suwa za su biya su ne magada in guda daga cikin su zai dauke wannan ibada yayi in kuma rabawa za su yi daidai rabon gado su bi to wannan ya rage tsakaninsu amma an nan ramadana ne to ba za a ranka ba in ya iya wani abu shi kenan bai ya duka ba ma shi kenan الترمذي يأتي وفي الباب عن بريدة آه، عن بريدة آه، ابن حسين كنا وابن عمر عبد الله بن عمر وعائشة ثم لنا عائشة بسويت إلى وانا حديثه حدثنا أبو قريب كنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر كنا سليمان ابن و سليمان ابن حيان الأزدي من شيء ثقة مني كمريد عن الأعمش سليمان ابن مهران بهذا الاسناد نحوه da irin wannan isnadin da kuma matanin hadisi قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح إن قدتش حديثين قال وسمعت محمدا يقول يتي ناجي محمد بن إسماعيل البخاري ينا شوى جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث شوى أبو خالد الأحمر جود وتيا حكم تشوى وأن حديث جيد ko wata riwayan da ya ga a'amash ya sa wannan hadisi ya zamo ne jayyidu an al'amash qala muhammad bukhari kenan wa qad rawa ghayru abi khalid an al'amash banda abu khalid akwai wasu waɗanda suka rawaito wannan hadisin da a'amash misali riwayat abi khalid daidai riwayan da abu khalid ya rawaito an al'amash zuwa ga waɗannan malamai guda uku kenan ko an salbata min kuhayl wa muslim batin da sa'id ibn jubair wa ata wa mujahid zuwa ga ibn abbas an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru fihi salmata min kuhayl sai dai ba basu ambaci salmata min kuhayl a ciki ba wala an ata wala an mujahid kuma basu ambaci ata da mujahid ba sai dai ga sa'id ibn jubair kadai suka tsaya an fahimta ko shi ko wannan eh, muslim ibn batin sai ambaci malamai uku wanda ya ji hadisin gare shi sai ibn jubair da asa da kuma mujahid saboda haka shi ƙari ne ya yi a waɗanda su ba su da wannan ƙari to wasu abi khalid suleiman ibn hayya abu khalid al-ahmad tirmidhi yace suna ne suleiman ibn habban ko ibn abban ba ibn hayyan ba eh, bilba kenan ba bil ba to na ya kamata mu dasa aya saboda lokaci abinda muka rata daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma ga bayanin da nayi Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ban بالفعل يجبرون أوضاعهم وإن أولادهم